Allah ya faɗa mana sunansu wasu bai gaya mana sunansu ba kamar jibrilu da mika'ila qur'ani ya faɗa mana sunansu Allah ya ce me man kana Aya inda Allah ya faɗi jibrilu da mika'ila ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين kun sai kokoro an rabo mai kamar kwamfuta ne sai ta yi browsing so ya yi browsing and browsing and browsing daga ƙarshe sai samu ayar ayar an ambaci jibril an ambaci wa